yanzu haka dai kasa da kwanaki hamsin ya rage a fara zaɓuka a najeriya bayan kammala zaɓukan fitar da gwani da 'yan jam'iyyun suka yi jam'iyyar pdp da ta share kusan shekaru sha shida tana tafiyar da mulkin najeriya kuma tana tinkaho da yawan gwamnoninta da 'yan majalisar dokoki a matakan tarayya da jihohi lamarin da take ganin zai ba ta damar kaiwa bantanta a zaben da ke tafe wannan ya bata ta abin da a turanci muke cewa national outlook to amma an samu matsala a cikin tafiyarsa a shekara goma sha shidan nan musamman matsaloli da suka shafi rashin tsaro matsaloli da suka shafi wato a cin hanci da rashawa matsaloli da suka shafi dangantaka da kasashen waje ma saboda a yanzu najeriya mutuncinta da kimarta yana raguwa ne kullum saboda haka a mahanga ta ilimi muna hangen cewar duk da karfin da jam'iyyar take da shi to kokarin da za su yi su gamsar da talakawa kasar nan ba karamar matsala ba ce. Malam Abati Bako kenan wani masanin kimiyyar siyasa a nan Kano. To amma ita kuma jam'iyyar APC na takama ne da farin jinin da ɗan takararta na shugaban ƙasa ke da shi a wurin talakawa. Ko da yake manazata na cewa mutum ne da wasu rukuni na 'yan Najeriya ke da shakkun makomarsu muddin ya zama shugaban na Najeriya. Bashir Hayatu Jantile wanda ke zaman ɗaya daga cikin macaranta a fagen siyasar Najeriya cewa yake. Ni shawarar da zan bashi ne da zai ɗau abin da Nelson Mandela yi a South Africa. da ya taimake shi da fito daga kurkuku sai ce a kafa kwamiti a kira kowa da kowa da aka kira kowa da kowa aka zauna har turawa sai ce to duk mutumin da isa ta a halatta ma dukiyarsa a halatta ma kuɗinsa a jalayi a yi doka daga wannan lokacin da abin da kai ga abin da za a yi maka to wannan idan jana Muhammadu Buhari zai yi shi a Najeriya zai taimaka masa cewa duk wanda suke tsoron su yi suke tsoron sa yayi kokari ya nuna cewa su zo a taimaka a samu gwamnati duk wanda i wani abu rashin gaskiya a kau da kai a kau da ido a halatta masa ya zama Muhammadu amma sai a jalayi duk sanda ka kare wani abu ga hukunta da za a yi maka. Batun yi wa juna afuwa a tsakanin 'yan Najeriya shine abin da malaman addini suka rinka kira mabiya a kansa domin ɗorewar ƙasar da zamanta lafiya da kuma bunƙasar tattalin arzikinta kamar yadda Malam Muhammad Dauda ke ƙara jaddadawa. Lokacin da aka yi fatahu maka da aka yi fito maka sai aka ce duk wanda ya shiga gidan abu jahal ya tsira duk wanda ya shiga gidan abu sufiyanu ya tsira duk wanda ya shiga ɗakin ka'aba kamar idda allah ke bacin kurani wanda kalahu kan amina ya tsira duk wanda ma ya shiga gidansa ya kulle kofa ya tsira to shawara anan shine addinin musulunci yana yin afwa dangane da abin da ya faru a baya wanda cewa sai an gyara shi zai iya haifar da barnar da tafi abin da aka yi a baya din to abin da aka yi a don sai a yi afuwa a yafi Shi ne Allah yake cewa cikin alƙwani afallahu amma salaf duk wanda ake tunanin ya ɗauki wani kuɗi na Najeriya a yi masa afuwa ya zo a gina Najeriya ya kawo abin da aka ɗauka ko kuma ya zo ya kawo gudun Motsa a gina Najeriya duk wanda zai jagoranci al'umma yana zaunawa mai taushi mai afuwa kuma mai yafi ya dangane da abin da ya faru a baya ya yafi ya yi haƙuri sai Allah ya taimake shi sai Allah ya riko da hannunsa na dama da na hagu sai ya ceto ƙasar sai ya ceto al'umma Yayin da jam'in siyasa suka fara tallan 'yan takararsu babban fatan kowane ɗan Najeriya shine gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Sannan haka ce siyasa ta zo, su ko su taho a ɗana su. Wai an azan adilai ne su, ba a san azalumai ne ba. Iyan siyasa ne, an alƙawali da kwancewa.